Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. To madalla a gaida fati Nijar wannan waƙar gaskiya tana da ma'ana sosai Malam Usman. Mm, to haka yake kan wai mu tare mu zauna lafiya. Lafiya yawwa. Mm, so junan mu da gaskiya. Junan mu da gaskiya eh. inda yanzu a ce a Najeriya za mu tare mu zauna lafiya mu haɗa kai. Kudu arewa gabas yamma ko yamma ba musulmi ba kirista. Kowa ya abin da yake arewa ba dan kudu. A zauna kamar yadda ƙasar nan ake cewa United. United. Yawwa. mu zama mu kuma United Nigeria United Nigeria a ce ka gani. to Allah ubangiji ya sa mu dace to masu saurare barkamu mm. da wannan lokaci barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin nan na wannan mako eh a bari ya huce wai Bahaushe ce na kawo rabon wani to sunana Usman Ahmad Kabara tare da ni Daula Salim haka to daula barka da gari da yanzu ai ba kukan sanyi a ba kukan sanyi yawa to shikenan kuma ka san eh, yanayi yana ta eh. canjawa yau ya dan yi zafi zafi yau ya dan yi sanyi sanyi wallahi haka ne ranar alhamis da ta gabata uku ga watan mayu din nan mm. eh an daura auren kakakin kungiyar murar jama'a wato Jafar Wadamawashi wanda ya mm. angwance da amaryarsa Halimatu Salisu Umar yar Aduwa sai mu ce Allah ubangiji ya ba da zaman lafiya an daura auren ne a unguwar Madoji ko Madoji ne ku ne Katsinawa kusa da Shatale Talan sabon gidan gwamnati na jihar Katsina. Modoji ne ba madoji ba. Ai to modoji. <laughs> Ni ba kai da kace ina ta tunani ina da zai. To shi sa baki ga baki ga da nan da nan nace ku ne Katsina. Modoji. To modoji. Mhm, modoji. To can aka daura auren wanda ya sanar da mu cewa an yi wannan aure shine yan kungiyar gaba ɗaya za a ce suka haɗu haɗin gwiwa ne suka yi. Kungiyar mu da jama'a suka ce mu taya shi murna. To muna taya shi murna gaba ɗaya mu daga sashen Hausa da kuma dandalin a bari ya huce. Haka. To sai kuma gaisuwa uwa ga shugaban kungiyar da ta muryar jama'a kin san mm. wancan kakakin ta ne shine ya aure kakakin kungiyar wannan shi kuma gaisuwar fata alheri ne yauwa zuwa ga mm. shugaban kungiyar Haruna Muhammad Kofar ko haka eh ina yawa gare shi suna aika eh, mana sako sosai sosai kuwa mm. yauwa to sai kuma wani sakon daga mijin Hajiya yace eh, ina muku fadi eh, yace ina muku cikin su ne ina muku fatan alheri ni ne mai sauraron ku Bala Muhammad Dambam kuwa ah, ai kam sosai ba ran da za a in yi shine in ce shi mijin hajiya ra'ayin masu sauraron mu ban ga sakon shi ba eh. sosai kam eh mijin mm. hajiya zan so in ga yana cin abincin nan na hajiya ta dafa in ji irin santin da zai <laughs> to sai ko kai ma mijin hajiya ne to akwai namijin da ba mijin hajiya ba eh dai ka tabari ka ce wai kai baka yadda ba amma inda ko da zama mijin hajiyoyin ai da da an zauna lafiya an daka daka na kurya kasha kashi eh mana <laughs> kin san in akwai ladabi da biyayya ai ka zama mijin hajiya to haka in kaga baka zama na hajiya ba ai ba ladabi ba biyayya ke ba ladabi ba iya eh. abinci kuma ba yawo cikin yana cikin ladabi da biyayya awo ha ba to yanzu na karu na kara ilimi <laughs> sai kuma wannan sako kafin mu shiga gaishe gaishen salam ne shi ma yace mm. murya amurka ko voa hausa mm. bayan dubun gaisuwa da fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan wannan sashi na hausa mm. ah, gaisuwa ta musamman zuwa ga gwanayenmu ya ce ibrahim alfa ahmed usman ahmad kabara amarya safinatu sodangi da ita kanta bakuwar shigowa da kika fara ji kenan daula salim ya ce mm. sunan shi alhaji murtala abasu mai mm. shadda kwantagora mataimakin ma'ajin kungiyar muryar talaka na ƙasa da mm. abdullahi waziri ma'aikacin hukumar tsaro ta farin kaya wato civil defense suka ce mm. suna mika sakon fata alheri yawwa na je kamar so biyu akwai yaya ta eh. take auren dan kwanta eh, na je garin kamar so uku haka mm. ina ga har na je wani wurin da wani tsibir wani ruwa ruwa haka wato mm-hmm. in kika ga wurin sai a hankali ya wurin ya burge ni sosai can yawa to yanzu bari in bar ki fara miko mana na shafin dandalin majalisar abar yahuci ta facebook ta facebook ba eh to bismillah To gaisuwan fatan alherinmu na abar ya huce zuwa ga awwal salisu mm. tare da Muhammad Abdullahi. Mm. Fatan alherinmu na abar ya huce zuwa ga Badamasi Garba mm. 'yan katsare. Mm. To wannan sunan gari ne haka? Mm, to Allah sa kin faɗa daidai. To Allah sa na faɗi daidai bar mm. kam in ci gaba. Eh. Fatan alherin mana a bari huce zuwa ga Ahmad Rabi'u Adam mm-hmm. tare da Lawal Waziri da kuma Abdurrahman Umar. Sai gaisuwan fatan alherin mu daga filin a bari ya huce zuwa ga Ahmad Musa Kauran na Moda tare da Muhammad Abubakar Gwada da mm, Abdul mm. Journalist Umar wannan dan mm. jarida ne kenan irin mu. Fatan alherinmu na filin a bar ya wuce zuwa ga Ahmad Jani. tare da Aliyu Abban Zainab. Fatan alherinmu na a bar ya wuce zuwa ga Abbati Adamu Giyade tare da Anas Isa Sale. Muna mika fatan Giyade Bauchi kenan. Giyade eh, Bauchi eh Giyade Bauchi. A ah, eh, lalle ka ba. Ɗaya ake cewa Giyade. Giyade akwai eh, wani yana aiki tare da gwaggona yana aiki a a cbn eh. muna ce mashi baba giya da aiki laba yana ji na baba eh, giya da kana ji ina ina eh, ina mika sakon gaisuwa baba giya da akwai ban dariya sosai <laughs> <laughs> Allah sarki. Wallahi. Yau <laughs> muna miƙa gaisuwa. Yana kawo mana dambun nama kuma suna dambun naman kaza sosai a giya da Zan zo in ga bakin kina cin dambun nama. Ka san bokici <laughs> bokici yake ba mu shi da cincin. Allah zan labe in dan in kina cin dambun nama me zai fito a bakin ki? Na fa iya dambun nama fa. Fata alheri muna bari ya wuce zuwa ga Anas Isa Sale tare mm. da Ismail Muhammad da kuma mm-hmm. Muhammad Salisu. To sai kuma sakon mu na ƙarshe na takardar da ke hannuna a yau daga dandalin dandalin a bari ya huce na facebook mm. zuwa ga sanusa aliyu tare da ayuba abubakar ibrahim da bashiru adamu bashiru da kuma suleiman mali tare da rahamaniya kafin madaki mm. da kuma hassan ibin tijjani sai kuma fatanmu na alheri na ƙarshe zuwa ga ahmad idris Eh to ni dan kaɗan zan miƙa. fatan duk eh. kun ji sakonninmu kuma kuna cikin ƙoshin lafiya. To Allah ya sa haka daula. To amma ni ma dan kaɗan zan miƙa saboda can farko na yi bayani da dan mu samu mu dan shakata. A shakata eh, sosai. takarda ɗaya kila zan miƙa ko biyu. Ah, Kabiru Idris Muhammad da kuma Aliyu Liman Zaga sai gaisuwa fata alhira a bari huce zuwa ga Sha'aibu Gude da Ibrahim Rabi'u da Muhammad Awwal Abubakar sai Yusuf Makarfi daga ƙarshe Babson Baba da kuma Sani Biliya da Ibrahim Shehu da gaisu fata alheri a Barya hucin zuwa ga Nura Umar Funtuwa da Muhammad Sahabi sai Hassan sulagarko rufe da Ibrahim Ismaila da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji. To daula sai a biyo ni. Wanga ne na biyu a ciki na gwagwarmayana. Godiya ga Ubangijinmu. godiya ga ubangiji na shahara sanadin ilimi sanadin ilimi na ala godiya ga ubangijinmu da ya faɗaɗa saddaina ya armasa fusuhata ya tausasa lafazina mai karatu kar ka manta, shahara na taho bayana wanga zango ne na biyuwa a ciki na gwagwarmaya na kan batun wakar siyasa na yi zango a batuna nan na san jayi na kaina na jibantar lamurana yau na buga sidikana in sayar muku yan uwana a iyaye na siyasa ba ni manta abin yabona sani kofar mata shine gangaren na gaban gawana sani har abada fa'ala ba ni mantawa da kauna shahara sanadin ilimi sanadin ilimi na ala sani kaya abin yabawa talibi ne yau na zana na ya alwanna na fariya an gara bubu na ya fito da farin jininsa har akan ce na yi barna na tuke karfi a waka na zube duka ilimina aka cewa wan mawaƙiye na tuke ƙarshen sanina daga nan sai na yi alban na uku fulful da dina masu harsashe a kaina sai shiru kuma ba bayana na gaji da kan so da bakan dabon gari na sun ji ƙofofin kanawa da sarakuna na kaina daga baya kun a tashi na yi lu'ulu'u da kaina shahara sanar guji na sake shi rayuwa ta ce na nuna na yi albon gwada na na yabo na ɗan amina shugaban farko da ƙarshen mu imamul mursalina shugaban farko da ƙarshe imamul muttaqina shugaban farko da ƙarshe imamul raki'ina shugaban farko da ƙarshe Imamu ɗa'i'ina na kuma albin fakanfa faɗakarwar 'yan uwana sai na sake jakadiyata gaisuwa ga masoyana baya na sake kamaye san kano ya isar dauna ga mulukiyar mu'alban da haɗakar na. shahara sanadin ilimi sanadin ilimi na ala A to a daula in baki manta ba a wancan makon dan buloka askira ya turo mana da labarai muka saka ɗaya muka ce bari ma ji ɗayan yau. Eh wannan eh, makon ba. Mm. To bari mu sake jin wanne ne ɗayan saboda mu san na darawa. Mm, to shi To jama'a <laughs> eh. masu sauraron mu kada ku manta duk wani mai labari ka ku eh. bari a riga ku. Sunana dai Abdu dan buloka askira ne. Yaro ne da baban shi to baban shi headmaster ne. Ya yi san mu ce makaranta. suna da mitin su dan shi din kuma yana aji uku shikenan sai aka dafa shinkafa aka dan aka ciye aka bashi nashi da sassafe aka to maza mun da tafi makaranta sai ce mama ki kala min kai wannan na babanka ne ka je makaranta shikenan yaro ya je makaranta daga zuwa yana ganin dan nashi suna cikin miji ce kai sai yanzu ka zo za ka yi leti sai zo gurin baban budan bakin baba mama ta ajiye maka cinkafan ka a gida <laughs> oh za ka fice zariya hol me ta ajiye maka shinkafan ka kai na shinkafo <laughs> Ina na kafi da blokas kira wata karshe ne hankalin shi yana wajen shinkafan nan ne yaro ne shinkafa fa da aka hana shi ta babu to ya je ya tona a wurin mitin ya ce babu shinkafan kana na a gida ai baka eh, sani ba yaro akwai ban dariya wai kafin ki ga wannan ni wallahi ma eh, Usman yaron nan dan uwa na ne ni fa ina eh, son shinkafa duk abincin duniya ba abin da nake so kamar shinkafa kin kai baba ya makiri kwa ko kai baba ya kuma na son shinkafa lahi ni ma dai ina layin baba to ai baki ai baki san wani abu ba yaro da shirmi wannan da mm. yake magana ran nan ina tuki na gaya miki dan kankan yaro ne ya mm. danna wani santi na gaya miki mm. wani katafaren santi ya danna dan karamin fada wannan da bai karasa ukun nan ba eh me ya faru wai mm. wallahi tuki miki yana zaune irin kin san tunda ana sa sa dan abin zaman su din na mm. mota yana baya a zaune ni kuma ina ina tuki tana gaba muna hira haka can sai muka dan shiru muna dan sauraron rediyo haka tar muna tafiya ina irin chocolate nan me wanda mu a gida muke to alamun madara to an dan bare mushi yana yana dan sha ga shi kenan wallahi ba zato ba tsammani kawai sai muka ji can daga bayana shuna na chocolate na ce <laughs> wallahi muka kwace da dariya ba shirki ta ce lai wai wai wannan babban sanci ne na zo na ce mashi me kace na ce shina na chocolate na ce kware kuwa su dan shi chocolate eh ta ratsa shi ne mun yi shiru shi kuma yana ta jin dadin abin sa to shi ne wannan yaron wai babu cinkafan ka cinkafan ka na nan amma mata aje maka cinkafan eh, ka yara yara yayi ai dan kana tuki ne da kai recording ai yanzu eh, haka wallahi na ga miki ai ya mamaye na ai sai ya girma din da sai ka sa mashi cin shi chocolate <laughs> a to daula a mako mai zuwa ba za mu rasa labari ba daga wani bawan Allah Salman Alfarisi wanda ya bamu labarin wani babbar bare sai mun hada wani makon zamu je da taka da wannan babbar bare kamar yadda aka saba ni sunana Usman Ahmad na Kabara tare da Daula Salim daga nan birnin Washington ku huta lafiya sai Allah ya sake haɗa mu ga mu je maza abun koyo Ahmad Dauna na tuno fa'atinsa shi ka saka ke kuka gamji maza abun koyi amadu ballo sardauna in na tuno fatinsa sai ya saka ni ubangijin kowa iyar da ka so duka daidai ba tuhumar ka ya Allah yarda ka so faɗai daidai shi ka tasarrufin bawa shi ka azamu kan daidai zaka roƙo she Allah share hawa ya mai kuka gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna in na tuno sa, sai ya saka ni kuka shan misaniya kaunar annabu mai girma da ahalin gidan ɗaha sasanni na faɗin ma da ashabihi jumla masu riƙon ka gamji maza abun koyi amadu ballo sardauna in na bacinsa sai ya saka ni in kuka. Zanu uwai ga ta alifi kan Ahmadu Saradauna gamji maza abun koyi. Ahmadu Bello Saradauna yadda aka yi wa Saradauna yarda yawan kwana. tuno a koyaushe sai ya saka ke kuka gamji maza abun koyi amadu ballo sardauna in na tuno fatinsa sai ya saka ni un kuka mai nazari a hankali ce mun magaba ta 'yan baya nazari da bincike littattafan tulin a karya na biɗi san sanin hujja ta kashe ɗin mazan baya na kula da ne faka ce sai fa kabilancin hauka gamji maza abun cikin dalilan suwa na kashe 'yan mazan waya mai rashawa da hanci ne ga bambancin alƙarya gashi siyasa ta yi ƙarfi duk wata doka ta karya ta shiga hari gidan soja ko kai ko mukamanka. 金色。